Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatun. Sunana Ilham Usman. Insha Allahu ni da kawaye na za mu gabatar wa yara huruf daga cikin littafin Nurul Bayan. To mu fara. Alifun ba'un ta'un sa'un jimun ha'un kha'un dalun zalun ra'un zayun si schien uns fort und dort und bau und sah und ein und rollen und fahr und kauf und da dawowa yanzu zan nuna muku yadda harfa yake zuwa a farko da tsakiya da kuma ƙarshe. alifun ga yadda yake zuwa a farko ga yadda yake zuwa a tsakiya ga kuma yadda yake zuwa a ƙarshe ko haka ba'un ga yadda yake zuwa a farko ga yadda yake zuwa a tsakiya ga kuma yadda yake zuwa a ƙarshe ta'un ga yadda yake zuwa a farko ga yadda yake zuwa a tsakiya ga yadda yake zuwa a ƙarshe haka sa'un ga yadda yake zuwa a farko ga yadda yake zuwa a tsakiya ga kuma yadda yake zuwa a ƙarshe jimin ga yadda yake zuwa a farko ga yadda yake zuwa a tsakiya ga kuma yadda yake zuwa a ƙarshe ha'un ga yadda yake zuwa a farko ga yadda yake zuwa a tsakiya ga kuma yadda yake zuwa a ƙarshe ka'un ga yadda yake zuwa a farko ga yadda yake zuwa a tsakiya ga kuma yadda yake zuwa a ƙarshe dalun ga yadda yake zuwa a farko ga yadda yake zuwa a tsakiya ga kuma yadda yake zuwa a ƙarshe zalun ga yadda yake zuwa a farko ga kuma yadda yake zuwa a tsakiya ga kuma yadda yake zuwa a ƙarshe ra'un ga yadda yake a farko ga yadda yake tsakiya ga kuma yadda yake zuwa a ƙarshe zayun ga yadda yake zuwa a farko ga yadda yake zuwa a tsakiya ga kuma yadda yake zuwa a ƙarshe sinun ga yanda yake zuwa a farko ga yanda yake zuwa a tsakiya ga yanda yake zuwa a ƙarshe shinun ga yanda yake zuwa a farko ga yanda yake zuwa a tsakiya ga kuma yanda yake zuwa a ƙarshe swadun ga yanda yake zuwa a farko ga yanda yake zuwa a tsakiya ga kuma yanda yake zuwa a ƙarshe dwadun ga yanda yake zuwa a farko ga yanda yake zuwa a tsakiya ga kuma yanda yake zuwa a ƙarshe ɗa'un ga yadda yake zuwa a farko ga kuma yadda yake zuwa a tsakiya ga yadda yake zuwa a ƙarshe za'un ga yadda yake zuwa a farko ga yadda yake zuwa a tsakiya ga kuma yadda yake zuwa a ƙarshe ainun ga yadda yake zuwa a farko ga kuma yadda yake zuwa a tsakiya ga yadda yake zuwa a ƙarshe gainun ga yadda yake zuwa a farko ga yadda yake zuwa a tsakiya ga kuma yadda yake zuwa a ƙarshe fa'un ga yanda yake zuwa a farko ga yanda yake zuwa a tsakiya ga yanda kuma yake zuwa a ƙarshe kafin ga yanda yake zuwa a farko ga yanda yake zuwa a tsakiya ga kuma yanda yake zuwa a ƙarshe kefin ga yanda yake zuwa a farko ga yanda yake zuwa a tsakiya ga kuma yanda yake zuwa a ƙarshe lamun ga yanda yake zuwa a farko ga yanda yake zuwa a tsakiya ga yanda yake zuwa kuma a ƙarshe mimun ga yadda yake zuwa a farko ga yadda yake zuwa a tsakiya ga kuma yadda yake zuwa ƙarshe nunun ga yadda yake zuwa a farko ga kuma yadda yake zuwa a tsakiya ga kuma yadda yake zuwa ƙarshe ha'un ga yadda yake zuwa a farko ga yadda yake zuwa a tsakiya ga kuma yadda yake zuwa a ƙarshe ko haka wawon ga yanda yake zuwa a farko ga yanda yake zuwa a tsakiya ga kuma yanda yake zuwa a ƙarshe ga yanda yake zuwa a farko ga yanda yake zuwa a tsakiya ga yanda yake zuwa a ƙarshe ga ko haka yaƙun ga yanda yake zuwa a farko ga yanda yake zuwa a tsakiya ga kuma yanda yake zuwa a ƙarshe ko haka alhamdulillah ku tare mu a shiri na gaba bisalam